Jama'a sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuna iya samun mu a Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet. a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. jama'a assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar talata 26 ga watan satumba ibrahim kalmasi garba ne da ladan ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin washington kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran amurka ta ce ko kusa ita ba ta yaƙi da ƙasar koriya ta arewa 'yan jam'iyyar democrat na majalisar wakilai sun buƙaci cikin gaggawa da a samar da makoman matasan nan da suke amfana da shirin daka ministan harkokin wajen ƙasar venezuela ya sa kafa ya yi fatali da sa kasarsa daga cikin kasashen da za su ɗanɗana kudarsu idan suna son shigowa na amurka To labaran duniyar kenan a takaice. To bayan labaran duniya za a ji cewa jiragen yakin Najeriya sun yi lugudan wuta a dajin Sambisa. matsalan da ke faruwa wannan dajin ko da an tura sojan ƙasa in ban samu support daga sama ba ba abin da za su iya su yi. Za a ji cewa wasu Ibo sun sha yabo bayan lumana ta dawo gabas. kuma kuma ɗan uwansu wanda suka kawo mana sauki da dama wanda suka ta ɗauko musulmi suna ɓoye su a gidajen suna kawo mana sunan kuma Allah ya taimaka musu. Za kuma a ji fashin baki kan rigimar Amurka da Koriya ta Arewa kuma kamar kowace ranar talata aliyu musafan sakkwato na tafar da shirinsa na tsaka mai wuya inda za a ji yadda wata kura ta sake tashi a kaduna sanadiyar wasu kalamai masu sarƙaƙiya da wasu manya suka yi amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Hausare Assalamu alaikum Amurka ta ce ko kusa ita ba ta yaƙi da ƙasar Koriya ta Arewa wannan shine dai kalaman mai magana da yawon fadar white house sarah huckabee sanders a lokacin da take magana da manema labarai jiya litini da ce gaskiya wannan ba shawarar kwarai ba ce ko kaɗan duka duka dai wannan yana faruwa ne 'yan sa'o'i kaɗan a kusa da ginin majalisar ɗinkin duniya inda ministan harkokin wajen koriya ta arewa ya bayyana haka inda yake ba da misali da kalaman shugaba donald trump wanda ya yi a shafinsa na twitter inda yake cewa gwamnatin kasar koriya ta arewa ta yanzu ba za ta daɗe kan karagar mulki ba muddin ƙasar ta ci gaba da barazanar da take yi minsan ya ce yana kira ga majalisar ɗinkin duniya da ma sauran kasashen duniya da su saurara da kunnen basira su cewa amurka ce fa ta fara ƙaddamar da yaƙi a kan ƙasar tasa duk da yake ƙasar ta koriya ta arewa ta sha ƙaddamar da yaƙi a lokutan baya amma yanzu an shiga wani sabon babi na rikici in ji wani malamin jami'a mai koyarwa a fannin hulɗan kasa da kasa da ke jami'ar wellington da ke ƙasar new zealand malamin ya yi wannan kalamin ne sa'in da yake tattaunawa da wannan gidan rediyon 'yan jam'iyyar democrat na majalisar wakilai sun buƙaci a cikin gaggawa da a samar da makomar matasan nan da suke amfana da shirin nan na daka wanda aka samar a zamanin mulkin shugaba barack obama wanda har mutane wato matasa su dubu ɗari takwas dai za a tilastawa shugabannin jam'iyyar republican da samar da ƙuduri da zai kai ga baje wannan batu nasu a zauren majalisa domin yin kuri'a da yake wa manema labarai jawabi shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar democrat daga jihar maryland steny hoyer ya ce babban burinsu na farko shine su tabbatar an samar da makoman waɗannan matasan cikin lokaci ba wai sai an ja lokaci mai tsawo ba ya ce wajibi ne mu tabbatar cewa an samu makomarsu da ma iyalansu an dai ga yadda jam'iyyar democrat sun buga dogon an ga dai yan jam'iyyar democrat sun buga dogon layi a zauren majalisar suna jira su sa hannu akan takardan koken da ke neman a kai wannan batu ga jefa kuri'a sai dai abin da bai fito fili ba shine ko 'yan jam'iyyar ta democrat za su iya shawo kan sauran 'yan uwansu na jam'iyyar republican su sa hannu a wannan takardan da ake neman mutane 218 su sa hannu wanda zai haifar da muhawara Don farkon wannan watan ne dai shugaba Donald Trump ya buƙaci majalisar dokokin na Amurka da ta samar wa matasa ta samar da matsaya na dindindin game da masu amfana da wannan shiri na daka. 'Yan majalisun daga jami'in guda biyu sun bayyana su a fili akan samar da samarwa waɗannan matasa makoma na dindindin a hukumance kuma da yawan amurkawa sun goyi bayan wannan batu Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen kasar Venezuela ya sa kafa ya yi fitali da saka kasarsa cikin kasashen da za su ɗanɗana kudarsu muddin suna son shigowa na Amurka. ya ce shugaba trump yana yi kamar wani mai mulkin duniya ne a wajen taron majalisar ɗinkin duniya da aka kammala cikin satin ta shige ya ce wannan zauren majalisa da aka samar da shi domin inganta zaman lafiya a duk faɗin duniya amma shi ya amfani da shi a matsayin wurin ruru tautar yaƙi george aresa monstestran ya yi wannan kalami ne sa'ilin da yake jawabi ga mahalarta taron na majalisar ɗinkin duniya da aka kammala jiya litinin a cikin satin ta gabata ne dai shugaba trump ya gargaɗi koriya ta arewa cewa irin waɗannan tabo'in nata zai kai ta ga halaka reza dai yana magana ne akan kalaman da shugaba trump ya yi a ranar 11 ga watan agusta da yake cewa bai ɗebe tsammanin amfani da ƙarfin soja ba akan gwamnatin nicholas maduro wadda take ƙara jaddada ikonta ga ƙasa amurka dai ta kakaba wa shugaban kasar ta venezuela takunkumi da ma sauran wasu da yawa daga cikin tsofi da ma shugabannin da ke kan karagar mulki a halin yanzu an ci gaba da tafka muhawara mai zafin gaske akan yunkurin jam'iyya mai mulki a kasar uganda na kokarin take na ko a cire adadin shekarun dan takarar shugaban kasa daga cikin dokar kasa a cikin wannan satin ne dai ake sa ran majalisar ta sake taro da wannan maganar ta da 'yan adawa da ke nuna kin amincewarsu da wannan batu wakiliyar wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga kasar ta uganda halima antumani ta ce jam'iyya mai mulkin kasar ta ce za ta ci gaba ta yi gaban kanta ta cire wannan adadin shekaru ga dan takarar shugaban kasa duk da yake mutanen kasar sun fito sun gudanar da zanga-zangar lumana na kin amincewansu da wannan yunkuri da ma nuna kin yardan 'yan majalisar dokokin ƙasar da ta yi a satin ta gabata peter owang dai shine mataimakin shugaban wato jam'iyyar mai mulkin kasar dokar ƙasar uganda dai ta sa shekaru 75 ne a matsayin iyakacin shekarun dan takarar shugaban kasa wannan yana nufin kenan yanzu haka a shekarar 2012 shugaba yuweri museveni ba zai iya tsayawa takara ba masu kan wannan lamirin batun shekarun sun ce wannan tamkar son kai ne idan jam'iyyar ta yi haka masu goyon bayan wannan tsarin sun ce zai zame wata hanyar da za a bi domin mika mulki cikin ruwan sanyi abinda kasar ba taba samu ba tun lokacin ta samu yancin ta a shekarar 1962 ya adawa dai ba su da niyyar janyewa daga wannan batu to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda rundunar sojin ƙasar ta tabbatar da hallaka ɗanban 'yan Boko Haram da ke ƙoƙarin sake kafa mafaka a dajin Sambisa. Hassan mai na kaina gare ka. kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ke cewa dakarunsu sun hango yadda wasu daga cikin jagororin mayakan na Boko Haram ke kokarin sake tattaruwa a wuri guda a cikin dajin Sambisa nan da nan kuma jiragen yakin Najeriya suka afka musu inda suka kashe da dama daga cikin su sunan wannan operation ko exercise da aka yi shine ruwan wuta mun fahimci cewa akwai wani kokari da waɗannan 'yan ta'adda suke ake saboda su sake neman kafa wata sansani a cikin wannan daji na zambiza mun tabbatar da cewa ba samu nasara yin hakan ba wannan mataki wanda suka ɗauka bai tabbata ba mun yi wannan exercise na kwana goma operation na kwana goma kuma mun samu biyan bukata kwarai da gaske kuma waɗannan wurare da muke tsammanin muka gansu mun tabbatar da cewa a lokacin da muka kare wannan exercise babu su a wajen har dai a waɗannan kwanaki goma mun tabbatar da cewa mun kai farmaki dare da rana Mohammed Inusa Barnawa masanin yakin sama ne a Najeriya. Saboda ka ga matsalan da ke faruwa wannan dajin ko da an tura sojan ƙasa in ban samu support daga sama ba ba abin da za su iya su yi. To dole sojojin sama su hanga da jirgin su in suka ga wani wuri su fara hari daga sama kafin ƙasa su shigo. Ka ga akwai manyan-manyan kwamandojin Boko Haram da aka kashe a cikin wannan hari na sama din nan. Kuma ka san ba zai tsaya ga manyan-manyan kwamandojin ba dan har kayan su da komai za a yi destroying. Kwararru irin su Dr. Hussaini Hassan na bin diddigin yadda wannan yaƙi ke gudana. In har waɗansu daga manyan kwamandoji an rage musu. Ai shi yaƙi in ana in kwamanda ya zama babu a yanda muka san yanda ake yaƙi to dole ne ƙarfin waɗannan yara ya samu rabuwa. A dalilin waɗannan kwamandojinsu wanda suka iya dabarun yaƙi wasu daga cikinsu sun zama babu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Soja birni man hanka kowa ga bakin ku zai ga To a gaida Hassan, daga Abuja kuma bari mu cilla can kudu maso gabashin Najeriya. Inda 'yan arewa mazauna wurin ke cewa zaman lafiya ya fa dawo, Alphonsus Ikweregwe gare ka. Akwai alamu cewa komai ya lafa a birnin Aba da ke jihar Abia, kudu maso gabashin Najeriya bayan an kwashe tsawon makonni biyu ana zaman zulu sakamakon rikice-rikicen da suka barke bisa yunkurin 'yan kungiyar IPOP na neman balle yankin daga ƙasar. Yanzu dai mazaunan birnin Aba, musamman Hausawa na kira ga 'yan uwa waɗanda suka tsere zuwa gida su dawo, a yayin da jami'an tsaro na ci gaba da tabbatar da bin doka da oda a birnin. garin neman tabbacin dawowar zaman lafiya a birnin ne wasu hausawa da suka kasance daga farko har ƙarshen tarzoma suka yi hamdala inda suka shaida muryar amurka cewa sunana garba talle mutum bauchi state ya goma abia abba orata onios market a bisa yanayin yadda da wa'annan suka zo yanzu abubuwan mu sun yi normal kuma mun ci gaba da hulɗar kasuwancin mu bayan jami'an tsaro sun kama na ɗauki yau yauwa mai kyau wanda yanzu duk yadda za ka yi tafiya a cikin abu ba ka yi tafiya ta taku hamsin mai kyau ba in Allah da zaka samu jami'an tsaro sojoji da suka kama na ɗauki sun kama na zaman lafiya wanda mun ci gaba da harkokinmu a mazaunin mu mu Hausawa na Abia kuma Allah da ya daɗa kare mu akan duk abin da ya faru kuma kuma ƴan uwansu ƴan uwansu wanda suka kama na sauki da dama wanda suke ta ɗauko musulmi suna ɓoye su a gidajen suna kama na sunan kuma Allah ya taimaka musu da an kama na wannan da dama a nan shi kuma Usman Bello ya ce a bayan yanzu alhamdulillah tsakani da Allah kalimuna zuwa aiki mu hankali kunshe tsaro akwai tsaro a bayan yanzu tsakani da Allah garo dai alhamdulillah alhamdulillah don ko ina ka je akwai ma'aikata wanda suke kulawa da mutane kuma da dukiyoyinsu. To shi Rabiu Bashar fa. To yanzu dai an samu zaman lafiya gaskiya sosai a Abba. Sunana Alhaji Muhammadu Dabdu Tugga. Kiran da zan yi wa ga ɗan uwana mazauna nan kudanci waɗanda saboda wannan rigiman ta biyafara ya sa suka gudu suka koma gida. Yanzu an sami zaman lafiya daidai gurgudo yanzu ana son duk wanda ya tafi gida don Allah dan annabi ya dawo ya ci gaba da harkarsa ka nemi abin da za ka ci kowane matakai ita rundunar 'yan sandan jihar ke ɗauka wajen lalubo zaman lafiya mai ɗorewa a birnin. Haka na tambayi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Abia, Mr. Anthony Obuizi, ga kuma abin da ya ce. The governor is meeting with the stakeholders. Mr. Obuizi ya ce, shi gwamnan jihar na ganawa da masu ruwa da tsaki, haka mu ma ke ganawa da su, muna shelar zaman lafiya da lumana. Muna kuma zantawa da matasa, Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya. To a gaida alfonsus to kamar yadda ba a rasa ji ba, rigimar Amurka da Koriya ta Arewa ta kai mizanin da ba a taɓa gani ba, kuma kamar a ta ma ko kuma tana neman ta rikide ta zama rigima ce ta tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Don haka mun tuntuɓi wani mazaunin nan Amurka mai nazarin al'amuran yau da kullum mai suna Hassan Lawal Sallau Jibiya wanda ya ce. Wato Malam Ibrahim wannan wata rigima ce da duniya gaba ɗaya yanzu hankalin su ya dawo kan wannan matsala tsakanin Amurka da kuma North Korea. Mm. Ko kuma yanzu da yake ta ma ɗan dawo tsakanin shi shugaban ƙasar koriya ta arewa da kuma shi shugaba donald trump kwanan nan an yi wato musayar kalamai marasa daɗi a kuma fagen da wato an tara mutane ne domin a yi sulhu na duniya baki ɗaya wato majalisar ɗinkin duniya mm. to sai kasance kuma wato wani fage na mai da martani har masu koriya ta arewa suna cewa ai wannan jawabi da shi shugaba donald trump ya yi a majalisar ɗinkin duniya ai kamar ya kaddamar da yaƙi ne hmm. tsakanin su saboda haka har suna ma barazanar mai da martani ba kawai da baki ba har da ma kai kamar hari wato amurkan ma da ba da suna takama kai hari ne ga kawayenta kawai hmm. to yanzu ma har suna barazanar kawo hari a amurka duk da dai akasarin masu sharhi sun ce ta ainihin koriya ta arewa ba ta da karfin da za ta iya kawo ma amurka hari duk da ana hashashen cewa tana da nukiliya abu ne gaskiya ne ban tsoro kowa ya san shugaban north korea cewa banda kuma yarinta akwai rashin jin magana tare da shi duk abin da aka ce mashi kada ya yi wato abin da yake takama kenan ya je ya yi hmm. eh, kuma sai ya kaddama kamar yanzu har haren gwajin nan da ya ta yi na ainihin bama bamai a cikin teku hmm. da suke kusa da wato ruwan da ya hada su da south korea da japan da sauran dai kasashen asiya hmm. eh, to abu ne gaskiya wanda yana tsorata mutane sosai sosai don ba a san yadda abin zai kaya ba. Mm. To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi lokacin da Hassan Lawal Sallau Jibiya zai kammala wannan jawabi nasa game da rigimar koko bayaninsa game da rigimar Amurka da Koriya ta Arewa. Yanzu kan bar mu za ku ɗa gefe Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Duk yadda na yi ƙoƙari dole in muku laifi kuma babu yadda za yi shugabanci ban ma wani laifi ba saboda ka ba abin da zan ce sai in ce ka gaya min in ne maka laifi ni zan yi baka hakuri in ka gaya min ne maka laifi zan ce ka yi hakuri amma in baka gaya min ne laifi ba ka ce za ka ɗauki faɗa da ni to ka je ka yi ka je ka tambayi umar yaraduwa ka tambayi jonathan shugabannin ƙasa ne na yi faɗa da su ɗaya kabari ɗaya wato To wannan muryar gwamnan jihar Kaduna ce wato Malam Nasiru El Rufai a lokacin da yake jawabi a wani taron da suka yi a kwanakin baya a can Kaduna wanda wasu daga cikin wakilanmu suka halarce shi inda yake jan kunnen duk mai tunani ya yi jayayya da shi da cewa ya koyi darasi daga abin da ya faru ga su wancan shugabannin na Najeriya guda biyu da suka gabata. To ko bayan wannan a wata hira da wakilinmu na Kaduna Nasiru Yakubu na birnin Yaro ya samo mana an ji gwamnan na Kaduna yana bayyana farin cikinsa a cikin turanci da mutuwar tsohon shugaban Najeriya Musa a bisa dalilin cewa shi marigayi shugaban a halaka shi ne. Regarding the question about Umar yes, um, I'm grateful to God because I'm alive and Umaru is dead uh, because he wanted me killed. You know, there are plans to inject me with uh, a combination of hepatitis and uh, and HIV if I return to Nigeria. Uh, this is what I had. I don't know whether it is true or not true, but the fact that I am alive and he is dead, you know, I should be grateful to God. A kan maganar Umar Musa Ado haka ne, ina godiya ga Allah Ubangiji da cewa ni ina raye amma shi ya mutu saboda ya nemi halaka ni. An shirya cewa idan na dawo Najeriya za a cusa min cutar kanjamau mai kare garkuwar jikin bil'adama ta HIV a cikin jikina. Abin da na ji kenan ban sani ba, gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, amma dai duk da haka ganin cewa ina raye shi kuma yana barzahu ai dole in gode wa Allah to haka ne to koya mutanen kaduna din suke ji game da waɗannan kalamai da suka ji gwamnati nasu ke faɗa ga ɗaya daga cikin su alhaji musa jika muna kallon wannan a matsayin igiyar mulki ne yake damunsa domin a matsayin shi na shugaba mai hankali wanda yake jagorantar jama'a sama da miliyan biyu ya fito yana kalamai irin wannan wanda yake ko jahili wanda bai yi karatu ba ba zai kalmomi irin waɗanda ya yi ba saboda haka kaga mu anan muna kallon cewa ya kamata ne ma gwamnati ta kafa kwamiti na bincike domin a yi bincike dalilin sanadiyar rasuwan umar To daman watakila za a tuna cewa muna tsakiyar sauraron muhawara a kan rikicin da ke tsakanin shi gwamnan na Kaduna da wasu kusoshi na jam'iyyar tashi ta APC irin su 'yan bangarorin aƙida da na Restoration Group. Muka tsinke wannan muhawara ɗin lokacin da ministar mata ta Najeriya Hajiya Aisha juma'i Alhassan ta ɓanɓaro magana cewa Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban Najeriya ne za ta mara a baya in Allah ya kai mu zaben shekarar 2019. sai kwatsam ga waɗannan maganganun da shi gwamnan na kaduna ya yi dangane da abubuwan da suka sami mutanen da ya ce suna jayayya da shi shi yasa muka ce to ita ma wannan muhawarar ta maman taraba za mu ja mata burki mu koma mu karasa wancan sauran muhawarar da muke ji a kan kaduna din tsakanin mutanen nan guda biyu da kowannen sai yake kirarin shine sakataren jam'iyyar ta apc wato yahaya baba fati na bangaren shi gwamna nasiru rufai da kuma murtala abubakar da ke bangaren su masu jayayya da gwamnan wato su yan akida da restoration group da sauransu dai to dama mun ja burke ne a can baya inda muka nemi shi malam yahaya ya mai da murtani ga zargin da wasu masu adawa da gwamna suke yi na cewa ya ji ya ɗabo bakin mutane daga wajen kaduna ya zo hannun ta musu harkokin kaduna din irin su jimi lawal to kamar yadda na gaya maka dai a gwamnati tana da tsare-tsare da mukamai kala-kala na farko dai babu komishina ɗaya wanda ba san jihar kaduna ba ne babu wani wanda ya amma haya ba sai mutum yana kwamishina ba ai in eh, waɗanda suke taka rawa a cikin gwamnati ba wasu sun fi kwamishinoni ma taka rawa din abinda nake so shine mutanen kaduna suna jin ka ina jira suna ji ka bai mutane ansa da za ta gamsar da su dalilin da yasa za a ɗauko su ana ba su irin ayyukan da ake ba su ana gani eh to na ɗaya ɗaya kamar yadda na gaya maka mukaman gwamnati a jihar kaduna kusan kashi tamanin da tara 'yan jihar kaduna ne abin da ya sa nake so in gwamnati maka akwai mukamai akwai mukamai wanda personally na gwamna ne wanda gwamna zai ɗauko mutane da ya ga shi za su iya taimaka mishi a wajen ayyukan shi kamar personal aid wa'anda kuma mutanen nan ya ɗauko kuma ya tabbatar cewa za su taimaka mishi wajen yin aikin su kamar yadda ya kamata kuma duk zarge-zargen nan da su alhaji murtala suke ma a wa'annan mutanen har yanzu in dai suna da wani hujja na zargin nan to ai ina ganin akwai hanyoyi da ya kamata su bi su tabbatar ma jama'ar jihar kaduna ko jama'ar najeriya cewa wa'annan mutanen suna da wani guntun kashi a tare da su fiye da shekara biyu suke wannan zargin kuma har yanzu sun kasa sun kasa ɗaukan mataki da ya kamata ko na zuwa kotu su nuna cewa wa'annan mutanen suna da irin wannan zargin da suke mu a har yau ba gani ba. To, to, eh, Malam Murtala fi sabila yana son kai tunani a matsayinka na ɗan Kaduna. Kwanan baya na ji mutanen eh, gwamnati suna bayyana wasu daga cikin abin da suka kira nasarorin da ya samu a wannan mulkin nashi suka kawo batun TSA wato Treasury Single Account na sa kuɗaɗen gwamnati a cikin akawun guda na banki sun kawo magana cewa ya kawo dokoki sababbi da suka shafi sha'anin haraji da batun rajista ta kayayyakin gwamnati da sauransu da cewa an ƙara yawan 'yan makaranta daga miliyan ɗaya zuwa wajen miliyan biyu da sauransu a cikin shekaru biyu a matsayinka na ɗan Kaduna nake so fi lahi ka duba ka ga ba wani ci gaba da za ka jinjina wa ita wannan gwamnatin ta Nasiru a kansa zuwa yanzu? Eh, na farko bari ɗauko daga batun ciyarwa da suka ci sun yi. A ciyar wannan eh, duk wanda ke Kaduna ya san an ciyar da ɗalibai na wata hudu. Kuma wata hudu nan ka sani ba dukkan ƙananan hukumomi da ke Kaduna aka yi ba. ƙananan hukumomin da ke cikin kaduna wato metropolis guda hudu nan na aka yi ciyarwa na wata hudu amma da aka tashi zuwa wai an ce an ciyar da ɗalibai na wata takwas kuma wai an kashe biliyan goma kuma jihar kano tana da ƙananan hukumomi wajen arba'in da hudu kuma ita gaba ɗaya makarantun na ana ciyarwa da suka ce su a shekara a shekara a wata goma sun ciyar da yara da biliyan biyu sai ka tambaya wai wani irin abinci ne wai a kaduna aka bada sannan kuma me yasa abin nan kowa ya sani an yi shi na wata hudu ne aka ce wai an yi wata takwas ɗaya kenan idan ka je akwai drainages wato kwalbati kwalbati da suka fito suka ce za su gina wa mutane aka zo aka tsaffasa ko ta ina akan mutane suka fito suna murna har mu muka fito muka yi musu godiya muka ce yanzu an ɗauko hanyar da zai sa mutane su ce gwamnatin su gwamnatinmu da jam'iyyar mu ta kawo ba kai ko ina ba aka fito aka ce wai an dakatar da wannan ayyukan kuma sahara reporter ta fito ta faɗi ma duniya ta fito da sunayen abokanan shi gona nasiru da iyalan gidan gona nasiru wanda suka yi benefitin daga biliyoyi na nerori wanda aka yi almudahanansu su kuma har yanzu aikin nan ya ce ba zai ba kuma waɗanda aka haɗa ramuka na ta kofar gidansu fa kuma wata mata a unguwar rimi da damunan nan da ta zo tsallake ramin nan tana da cikin wata bakwai kula da ta faɗi mutuwa sai ya mutane da yawa suna ta faɗuwa suna karyewa to mun ji ka ce wai ba abin da ka ce a yi ba kenan me yasa har yanzu ba kai kowa kotu ba yawa suka ai suka yi wannan almudahan suka haddasa mana wannan halin da ake ciki to sannan kuma ka duba maganar ruwan zaria wanda suka fito ya ce mana shi cewa yanzu nan za su magance duk wani abin da ke hana eh, nasarar ruwan zaria ya fito muna tafi muna murna aka ce za a ai kwamishin ruwa kowa zai samu ruwa ranar da ya kwamishin ruwa washe gari har yanzu ka ji zariya babu inda ruwa ke jofi. ina zuwa ina zuwa malam murtala dama ina son tambayi eh, malam ya magana nan da murtala yake na zargin da aka yi wa iyalan shi gwamnan da ba su kwangiloli nake so ka mun magana da kuma batun su wannan hanyoyin ruwan da aka farfasa a nan kaduna wanda ba aka kammala ba amma fara magana zargin da ya bayyana a cikin wannan eh, kafar watsa labaran ta sahara kwanan baya na iyalai da dangi da abokai da 'yan uwan nasiru irufa da aka ce an baiwa ayyuka na ɗaya dai a ina ganin malam mustapha alhaji murtala bai ansa ma tambayan da kai mishi ba bai ansa tambayan da kai mishi ba na ci gaba da aka samu a jihar kaduna a fannuka da yawa wanda ka ce jihar kaduna sun tabbatar da haka kuma suna gani a haka ba zan dawo maganan da kai na maganan gyaran kwata gyaran kwata babu wani jami'in gwamnati da babba da aka ba shi aikin gyaran kwata wannan gyaran kusan duka ƙananan 'yan iyalan iyalan gwamna fa a taimake su akwai iyalan gwamna ciki babu wani iyalan babu wani iyalan gwamna ko 'yan uwan gwamna da aka ba wannan abu wannan abubuwan an ba a 'yan siyasa ne don a taimaka musu wanda mai girma gwamna ya fito ya bayani kuma ina kalubalanta alhaji murtala ya je ya duba a dokan da ta dokan hukumar kabo na jihar kaduna state dokan hukumar kabo na jihar kaduna state bai ce lalai sai an yi advert ba hukuma ne da ita ke iya bayar da direct aiki kuma mutanen da aka ba aikin nan ƙananan 'yan siyasa ne a cross wanda a cikinsa har 'ya'yan a kirga da 'yan restoration group duka an ba su wannan aiki kuma ba za su kareta ba ayyukan nan an fara shi kamar yadda ka sani an ɗan samu matsaloli kuma sha Allah kamar yadda mai girma gwamna ya ce yanzu an kokari ana an yi rectifying problem na kuma in Allah ya so da ba da dadewa ba za a biya wanda suka yi aiki kuma za a ci gaba da aiki. To ya ya maganar ruwan zaria ne malam yaya. Aiki ya eh, to barin kare aikin nan gaba ɗaya bai kai ma 1 biliyan ba budget ɗin kafo gaba ɗaya kamar yadda yake a budget ɗin Kaduna State bai kai 1 biliyan ba to ta yaya aka samu wannan figures ɗin da su ke suke faɗa maganar ruwan zaria ba mu taɓa fitowa ba ko gwamna malam nasir alfai ya ce an gama gyaran ruwan zaria gaba ɗaya abin da muka yi kwamishinan shine matata na first stage first phase ɗin gyaran ruwan zaria shi da muka dinka kwamishinan na matata kuma insha Allah kuma yadda duk wani wanda yake a jihar Kaduna ko wanda yake a Zaria da sauran ƙananan hukumomi da suka haɗa wan. kake gani ana sa manya-manyan fayil da sauran gyararraki da ake wanda in Allah ya so ya gaba nan ba tare da nan da lokaci kaɗan in Allah ya so ya yarda za a gama wannan aikin. Lokacin da muka kwamishinan ba mu ce mun gama gyaran gaba ɗaya ba. Gwamna na Nasiru bai ce ya gama gyara. Mun yi kwamishinan matata ne na first phase abinda muka gaya ma duniya kenan kuma abinda muka yi kenan. To ya batun roshin roshin gidaje kuma da yake. To madalla, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu mako gobe. Mu dawo mu ji shin ko gwamna Nasiru El Rufai zai sake cin zaɓe kuwa ba tare da goyon bayan waɗannan kusoshin 'yan jam'iyyar tasu da yake jayayya da su ba? Yanzu muna godiya ga su bakin namu Nasiru Baba Fati da mutula Abubakar da kuma wakilan namu guda biyu na shan Kaduna, Isa Lawan Ikara da shi Nasiru Yakubu Birnin Yara ɗin. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington. Ta gaishe ku, yanzu kuma ga Ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Amurka ta ce ba ta yaƙi da ƙasar Koriya ta Arewa. Wannan shine kalaman mai magana da yawon fadar White House Sarah Huckabee Sanders a lokacin take magana da manema labarai jiya Litinin da ce gaskiya wannan ba shawarar kwarai ba ce ko kaɗan. kuma duka duka wannan dai yana faruwa ne yan sa'o'i kaɗan a kusa da ginin majalisar ɗinkin duniya inda ministan harkokin wajen koriya ta arewa ya bayyana haka inda yake ba da misali da kalaman shugaba donald trump wanda ya a shafinsa na twitter inda yake cewa gwamnatin ƙasar koriya ta arewa ta yanzu ba za ta daɗe kanka raga mulki ba muddin ƙasar ta ci gaba da barazanar take yi 'Yan jam'iyyar Democrat na Majalisar Wakilai sun buƙaci a cikin gaggawa da a samar da makomar matasan nan da suke amfana da shirin daka har su dubu ɗari Wannan dai zai tilasta wa shugabannin to jama'a a bantari numfashinka ba malala da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin ladan ibrahim aiwa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniya mu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin.